Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafi da shirin a bari ya huce, amma kafin nan bari mu je da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. A jiya Juma'a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya ya kira ga takaita kwararren makamai a Myanmar. Kane ya gargaɗi sojojin ƙasar da su mutunta sakamakon zaɓen watan Nuwamba su kuma saki 'yan siyasa da suke tsare da su ciki har da shugaba Ausan Suci. babban zaune taron majalisar ɗinkin duniya ya tabbatar da wani kuduri da taimakon kasashe 119 watanni da dama bayan da sojojin ƙasar suka hambarar da zababbiyar gwamnatin amsa su ce a ranar 1 ga watan fabrairu ƙasar belarus ta bukaci kada kuri'a a kan kudirin a matsayinta na mai adawa kana wasu ƙasashe 36 ciki har da china da rasha kuma suka janye ko shakka babu akwai hadarin fadawa cikin yakin basasa in ji wakiliyar majalisar ɗinkin duniya ta musamman a myanmar christian shirana bogna tana faɗawa taron na majalisar ɗinkin duniya bayan kada kuri'ar ta ce batun lokaci yana da muhimmanci ta kuma ce yiwuwar soke juyin mulkin sojojin lamari ne mai wahalan gaske a jiya juma'a ma'aikatar sojin najeriya ta ce an gagawar wata ɗaliba a cikin ɗalibai da dama da aka sace su a wata makaranta da ke arewa maso yammacin najeriya a wannan mako kana ta ƙara da cewa ta kubutar da ɗalibai biyar da malamai biyu 'yan bindiga sun kai hari a makarantar ne da ke jihar kebbi da ranar tsaka a ranar alhamis a wani gagarumin satar ɗalibai masu yawa a yankin wani malami ya ce sama da dalibai tamanin ne aka kwashe yayin da 'yan sanda suka ce malamai biyar ne aka sace amma ba su faɗi adadin ɗaliban da ba a gansu ba sojojin masu bibiyan maharan sun gagawar wata ɗaliba a cikin jeji a cewar wani mai magana da yawun ma'aikatar soji onyema nwachukwu a wata sanarwa da ya fitar an saki waɗanda aka kubutar da sun ne bayan wata musayar wuta da sanyin safiyar jiya juma'a sojojin na nan na farautar masu garkuwan domin ceto sauran mutanen da har yanzu suke hannun maharan inji nwachukwu shugaban amurka joe biden ya sanar jiya juma'a cewa an ba da allurar rigakafi sama da miliyan 300 a cikin amurka tun lokacin da ya ɗaure gaban mulkin ƙasar a ranar 20 ga watan janairu sai dai a aniyar biden na yi wa kashi 70 cikin 100 na amurkawa allurar rigakafi kafin ranar 4 ga watan yuli lamarin ba zai yiwu ba saboda raguwar da aka samu na yin allurar rigakafi daga watanni biyu da suka shuɗe ya zuwa safiyar jiya juma'a a cewar wani sakon da hukumar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta amurka ta kafe a shafinta na yanar gizo an riga da an raba zubin allurar rigakafin miliyan da 377,900 a faɗin amurka kana an yi allurar miliyan 316 sakon yanar gizon ya ce mutane miliyan 176,300 da suka kai kashi 53.1 na yawan al'ummar amurka sun samu akalla allura sau daya kana wasu miliyan 148,500 da suka kai kashi 44.7 cikin 100 na amurkawa sun samu cikakken allurar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya juma'a 'yan kasar iran sun yi zaben shugaban kasa da mutane ba su fito sosai ba wani kamfanin dillancin labaran kasar ya ce kashi 37 cikin 100 na mutane miliyan 59 da suke da cancantar yin zaben sun kammala kada kuri'unsu da misalin karfe 7 da rabi na yamma sa'o'i hudu kafin lokacin kammala zaben da aka tsara a hukumance babu wani tabbaci nan da nan daga ma'aikatar harkokin cikin gidan iran mai alhakin shirya zaben masu fashin baki sun ce akwai alamar masu zaben ba sa jin daɗin shugabanninsu masu kishin addinin musulunci game da rashin tafiyar da tattalin arzikin ƙasar da kyau wanda takunkuman amurka suka mai illa da daɗewar annobar coronavirus da kuma cin hanci da rashawa a ƙarshe gwamnatin biden ta ƙara yawan 'yan gudun hijira da ke neman mafaka a amurka a kowace shekara daga adadi mafi karanci a tarihi da gwamnatin trump ta ƙayyade amma masu rajin kare haƙƙin mal'adama sun ce sai jami'ai sun yi aiki tukuru kamar yadda muka saba a kowace ranar asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. ma tashi lafiya. Lafiya kalau alheri. Ya aka ji da ayyuka ya New York. Alhamdulillah New York ga ta nan. New York ba ba, ba matsala insha Allah. Kamar da ka ji mun kwaso wannan waka yau mun yi babban bakuwa ne. Mun yi bakuwa mawaƙiya, fitattun <laughs> mawaƙiya take jin larabci kamar kamar ruwa kamar yadda take shin ruwa eh, mun yi bakuwar ramfi wadda zuwa an ji kaɗan nan za mu gida da ita mu ji ita wace ce ya aka ta fara waka ya ba aka ta ji larabci ke waka da wata da larabci kuma hausan nan bata bace ba Allah sarki to za eh, to an ji kaɗan za mu ji kuma gashi muna da aure mm. sai ku aka bude da wata bude mana wannan kwarai kuwa cewa su ko ma'aurata ai za su more da wannan waken mai daɗin tsiya. <laughs> Wato dagwama yau ku muke za mu fara iyalin. Yawwa. To bari mu fara da wannan taya murna zuwa ga iyalan gidan Malam Abdul Abdulsamad Habibullah tare da 'yan makarantarsa 'yan samadaniya na daurin auren yarsu wato aisha anwar abdulsamad kenan wanda an riga an daura auren jiya juma'a a kuma kumasi sabon zango a nan makarantar samadaniya sai kuma wannan yi murna zuwa ga iyalan marigayi adam al-mabruk da iyalan gidan karau wato na ɗaurin na daurin auren 'ya'yansu abdullahi adam al-mabruk da kuma amaryarsa hadiza abubakar da aka fi sani da ummi wanda za a daura gobe lahadi idan allah ya kai mu a unguwar yati yati kumasi to dukkanin auren allah ba su zaman lafiya ya kawo zuri'a ɗaya ba To a su ma'amin ni ma to bari mi ka bilayi ka hmm. gaiso ta alheri da yi murna wannan auren ma mu ma namu ne an daura shi ne jiya kanwar abokin aikinmu Nasiru Adamu Elkaya ce ta aure jiya. Masha Allah. Wato hawa abu namu kenan hawa abu namu haka eh. <laughs> <laughs> dai kasan baban su yara su kimanin shekara guda da ta shige to da haka wani kawun su da ake kira yaya awal adamu mm. na hukumar road safety shine ya jagoranci wannan auren an yi auren ne tsakanin ah. kanwar mu hawa marigayi adamu mai goro da angonta kanwar abaji an ɗaura auren ne jiya a masallacin juma'a na shagon goro da ke garin gombe suma muna addu'a allah ya ba su lafiya amin summa amin amin summa amin auren road safety za a dawo lafiya kenan auren road safety za a dawo lafiya <laughs> za a dawo lafiya eh, Allah za a dawo dauren auren lafiya to sai kuma wannan gaisuwar ta'aziyya da muke mikawa zuwa ga sarkin fadama kuma wakilin sashen hausa na murya amurka alhaji ridwan mukhtar abbas na rasuwar babban amininsa malam abdulmalik tela wato mai dinki a babban masallacin fadama kenan wanda allah ya rasuwa a shekaran jiya kuma za a yi addu'ar go ranar litinin idan allah ya kai mu za a yi addu'ar da safe wato jibi kenan to allah ya ji kansa da sauran magabata baki ɗaya kyautata namu to amin sun amin bari kuma mu mika gaisuwar ta'aziya da kuma fatar lafiya ga iyalan wakilinmu haruna mamman bako na birnin kwanni domin rashi da aka yi na ya da ta koma da aka haifa ta kuma koma sai kuma mai ɗakin sa da aka yi mata aiki allah ya bata lafiya tabbatar da mai rabo mai albarka. Ah, amin sun amin. Aka ce komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa. Da gaisuwa haka yake. Za mu rufe wannan babi da gaisuwa ta musamman da ga Comrade Mohammed Aliyu Funtuwa domin karamci da ya nuna mana. Gaskiya. Comrade Mohammed Aliyu a ah, hutuwa Allah ya mishi baiwa to amma. Mm, kwarai kuwa za a ji abin da ah, aka yi da shi. <laughs> yawwa nasiru adamu ya da shi mm. yana da kwarewar zane ne yana da kwarewar muryoyin kashe eh su kashe muryoyin nan kamar muryoyin shidanai haka za ka ji hira da abokin aikin wakilin a birnin tarayya abuja mm. nasiru adamu ya da shi comrade a Muhammad Aliyu Funtuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana kamar yadda muka ce yau mun yi babbar bakuwa sabili da haka za mu ba wakilin mubaraka bashir da ta hira da ita bari mu gefe domin aka ce waka a bakin mai ita ta fi haka yake dama wannan bakuwa ta gabatar da kanta da kanta tana tare da jamsi wadda ta yi wakar inta hayati inta hayati na larabci ne a'a hausa ne da larabci aka hada To a fara mana kai zai mu je yanda waka take. ce ta hayati akan soyayya ne. Eh akan soyayya ce wata kai ne rayuwa ta ta hayati kenan. Mm-hmm. Ah, Wakar yadda ta somo wato mm, soyayya ruwan zuma ce idan ka so me san kariba ce dan ba asara babu kunci. na san so zai sa har a zauce sanda na sashi a zuciya ya bi jini na da jijiya in ka shige shi ka dauniya hakuri zai fi ma khairi khairi in ta hayati ah, ya habib ruhi ah ya ce baka ce kawai dai irin da na yi zama a waje na girma a kamar saudi shekara ta biyu na fita na girma a can kuma na ɗau a saudi amma na ɗau course a egypt abinda ya shafi health na gashi da fiska haka kina aiki kenan a nan yanzu mm. a nan gaskiya eh, ina yin aiki a presenter training a eh, a television na aiki a zamani tv kuma online na no no da nan ba online tv haka na amma online akwai eh amma akwai online hmm. wanda muke da su sunan shi haske 247 su ma na um, kin karanci kika ce harkar menene health na gashi abin da ya shafi lafiyar gashi eh. na course in sha Egypt kamar abin da ya shafi 7 years haka to me yasa baki biki sana'a ta gashi ba kika ne ji hankali kika fara waka a gaskiya waka ita gaskiya waka hobi na ce tun ina karama ma ni nake son waka gaskiya ba wai irin da na taso inda da girma na a'a ina son waka sosai da ni da na faro waka amma daga waje na faro ta kuma irin mamin da nake na mawaka daga saudi kika fara waka yes to can nake a ina mamin <laughs> ana yi sosai ma har da ma inda za a koyar da ke waka yadda zaki waka. Kin je koyi wakar? Yes, na koyi ta, ina koyi yadda zaki ki yadda zaki daga ta ki mm. controlling in ki kamar haka. Kirce yanzu in dai muka ce a juye larabcin za a koma ruwa ruwa kenan. Ai na yi wata sabuwar waka ta Albiya Albi ita larabci ce kawai da A rera mana mu ta. <laughs> Tam. Ita wakar dai ta take Albiya mm, Albi اتركني يا قلبي مش وقتها هلا ارجع حب لا لا هلا ما في ومن بايدي ما بعرف شو صار لها القلب وانا wannan ta mece ce tunda وانا tana cewa wato ya zuciyata ya zuciyata ki rabu da hanya ta saboda wannan ba time in soyayya ba ne wato kamar zuciyarta tana so ta yi soyayya mm-hmm. ita kuma tana gaya zuciyarta kar ta yi gaggawar yin soyayya dan ba yanzu ba time in soyayya saboda menene ba lokacin soyayya <laughs> ai kin san soyayya ta ana fuskantar kalubalaye a cikin ta dewa akwai wanda zaki ga suna gudun abin da yasa suke gudun soyayya saboda ba sa sha'awar wato abin da zai sa break ai breaking heart eh, yawa sai kiga suna gudun ta ba su ma taba gwada ta ba amma ba sa so hmm. akwai kuma wanda sun taba gwadawa sun samu breaking heart to ba sa so su kara maimaita abin da ya faru wani kalubale kika fuskanta tun da kika fara waka a gaskiya kalubale dai kin san dai mutum kalubalen da zai fuskanta yawanci daga dangi ne hmm. dan kin san mu arewa ba kowa ne yake son wato mace kin san ba a cika son ta fito ta yi waka ba alhali ita mace ba laifi bane za ta iya ta a cikin mutunci ba matsala ba ne waka amma mu kin san an dauki abun ba haka ba to shine da yawancin kalubalen da na dauka amma yanzu alhamdulillah da sauki tun da gashi an fara yadda gashi ina sun yadda amma da akwai gaskiya chance da yawa manya-manyan chance da suka wuce ne a saboda ba a yadda irin kamar misali kin san a waje akwai inda ake fita da voice the voice na larabawa wanda ya shafi larabawa to in kin fita can kika je kika yi waka za a dauki nauyin waka ki za a dauki mai ko da kin zo ta biyu gwada ne za ki je da voice na yes ai ba zai yi ba ma je saboda gashi application za ki cika za ki komai da komai za ki je ki dan rera musu baiti haka na waka sai je sai su gayyato ki ki zo kin gwada kin yi na gwada ni amma fitacce ba zai yi ba kin samu sai iyaye suka ga su yadda ba ba su yadda. aka yi suka yadda ko su suna can ke kina nan ne. A'a ba haka bane rayuwar ce sun ga cewa na mannewa abin kisa in mutum yana da naci mm. aka ce me naci yana tare da samun abu. Mm. To kullum ina yi kullum ina sai aka samu yaya na babba ce dan Allah tun da dai haka ne ku batta sai kuma na samu baba na ma muna da fahimta da shi mm. shi ma na fahimtar da shi na ce wakan nan ba za ta sa na canja duk wani abubuwa ba insha Allah za ka gani a yadda kake so na kar ka samu damu. Ke nan ce ko ƴar ina ce? a ni yan nan ce ba sakwace ce asali nan babana ba fulata ne sokoto to me um, burin ki a harka ta waka a gaskiya ina da burin wato in kai wani matakin da zan fita ko ina a matsayin 'yan najeriya ce gata tana waka ba wai kawai a cikin mu ba mm. eh, ina so waka ta ta fita waje sosai yadda za a ji mu na yi wato in zan yi suna ba suna na ne kaɗai nake so ya fito ba har ya shafi ƙasa ta country na a san da shi. Wace ce bakan da me yake a wakokin ki? Bakan da to kin gani kin janyo min wata magana me bakan da me? Wacce kika fi so? Oh wadda wato wacce na fi so a mawaka? A waka a cikin wakokin na ki wakan da kika fi so. A cikin wakokin na waka da na fi so gaskiya in ta hayati ta yi min. Ita wacce kika yi min? Ita ce ta farko da na Wanda albiya albin da na miki? Eh. Ita ce. <laughs> Sai dai yanzu tukuna guda biyun nan su ne wanda suka fito wanda yanzu suke na suke rolin tukuna amma sai dai ko in miki ah, misali akwai wata waka da na yi ta tsohuwar waka ce ita kuma amma wato kamar rapin shigar rap ne da waye amma hausa da larabci ne hausa da larabci ne <laughs> eto eh? eh eh, larabci ne larabci ne da hausa ko ina jin kamar haka an tuno ta dai tukuna <laughs> لا تقول نعم لما تحبيني لما بحبك حتكون الحياة كلها سعادة لا لا مش عايز انت تكون ليا وانا مش عايزة اكون معاك أيوة. <laughs> ريوة سري وترى باري kin gane wato mun dan yi haka kaɗan haka muka yi shi kamar wasa da ni da adnan shi adnan shi ma mawaki ne matashi amma shi ma baya fitowa fili haka sai dai yana da fetch yana yin waƙarsa haka a ciki to a cikin irin haka muka yi yi da shi to sai sonic man ya ji ni ina waka sai ce to ya kamata ki waka a sani sai muka zo da shi shine muka yi ya haɗa mu waka nan ta inta haya ce muka yi ta a nan studio vocal bello vocal kenan shirin a bar ya huce akan yi gaisa gaishe eh. wa in kina so ki da wanda wasu da masoya da kike son ki bayar eh, a gaskiya masoya na farko dai wanda nake ji da su shine mamata na miƙa mata gaisuwa ta musamman kuma ina gode mata a yadda ta sunanta fatima sai kuma babana alhaji isa shi ma ina masa gaisuwa kuma ina musu fatan alkhairi allah ba su lafiya da nisan kwana sai kuma abokan arziki da waɗanda muke tare da su a nan kamar sonic man da prof da kuma role model ina shine no ci yes sai kuma ricky ultra هلا صارنا هل أنت ba ko ah, ah, ah, lallai kan gaskiya akwai akwai basira eh akwai basira kan to Allah ya kara basira abun Allah ya bada basira Allah kuma ya bada nasara a cikin wannan zabi da ta yi ya sa shi ya zabe mata da alheri. Eh, amin. To kamar da muka ce mako mai zuwa kuma idan Allah ya nuna mana za mu karbi bakuncin comrade Muhammad Aliyu Funtuwa mm. wanda suka tattauna da wakilinmu a birnin tarayya Abuja Nasiru Adamu Elikaya. Yau wani labari ne da ya bani dariya a ce karen bana. Karen bana maganin zomon bana haka yake eh. Wato, <laughs> labari ne wai na goma. wai wani mutum ne malamin makaranta ya gama aiki ya ritaya suna zaman su zaman arziki sosai da matashi Allah sarki matashi suna da yara hudu maza biyu mata biyu aiki ya ritaya yara ma har sun yi girma na babban dan har ya isa aure. A ah, masha Allah. Da ya ritaya malamin makaranta eh. kasan pension nan ba dai ba kuɗi ba kuɗin kirki. Eh, eh haka ne na dai abin da rufin asiri. Da ya ritaya da ya samu aka wa aka dan bashi kuɗin pension nan eh. ya ce to ya rasa menene zai yi. Zai da kuɗin. Domin su rika jujjuyawa dai su samu abun biyan bukata. To. sai ya ceto sai ya dauki wani kudin ya ba matan ya ce ta jari sai kuma ya dauki nashi bangaren ya je sai sayi keke fef ana jujjuya komai yana tafiya musu dai ina shi kenan ana haka ana haka sai mata ta zo ta kama rashin lafiya oh. rashin lafiya sosai kamar ba za ta kai ba. Aka kai ta asibiti aka ce to sai ko an yi mata aiki. Ka san mu asibiti a gida. Eh da an ce za a yi ma mutum aiki. An biya ko da na gwamnati ne ko akwai aikin da sai an biya. Oh, rai kuwa haka ne. Ko da baka biya ba a ce ka kawo auduga ka kawo eh, kafin. ko eh, duk wani dai abun da zai kawo kashe kuɗi. Kuɗin da za ka Haka yake. Yawwa. To sai aka ce mai gida ya biya naira dubu ɗari uku kudin aikin da da ya tashi shi kuma tun da ya kama sana'an nan take kina pep yana da shi ma yana tsimi yana tanadi eh. ya tara ya yi ajiyan dubu ɗari biyu da saba'in da biyar kaga eh. bai cika ba eh, ishirin da biyar ya rasa abin da ke mushi daɗi hmm. ya dubi sama ya dubi ƙasa ya rasa inda zai samu kuɗi kuma yana so a ce ciran matan nan sai hmm. tambaye sai ya fita ya shiga ya fita ya shiga a asibitin sai ya dawo sai ya ce mata to ko ko ta yi wata yan ajiya ne a cikin ɗan eh, kasuwancin ta ko tana da wata ajiyan dubu ishirin da biyar a iya cika hmm. ta ba shi aro ta ba shi aro ya cika ya biya kuɗin wannan aiki a mata sai ta ce ai gashi ta so ka yanzu yanzu nan ta zuba a shago ba ta da kuɗin komi hmm. ya rasa yadda zai yi shi shikenan sai ya yanke shawara tunda ba inda zai je ciwo bashi bari ya je sai da keken napep din kawai eh. a zo ya cika kuɗi a mata aiki ya tafi gida ya ɗauki mabuɗin keke na fef ya fita ya je ya kai a sayar zai fita kofa kenan sai ƙyauren kofa ya buge mishi hannu mabuɗi ya faɗi ya faɗi ƙarƙashin gado yayi ya ciro mabuɗi a ƙarƙashin gado mabuɗi ya ki fitowa ya ce sai dabara ya ɗaga katifa eh. ya je ya ɗauko don yana ta sauri haka daga katifa ke da wuya sai gan katifan a yage a tsakiyar katifan kuma da dai dan yi tudu tudu eh, eh, eh me a haka sai sa hannu a cikin katifa yana ta zaro takaddu takaddu takaddu ashe yana zarowa ashe takaddun kuɗi ne na gwamma kai <laughs> take boye kuɗi ya ta zaro kuɗi ya ta zaro kuɗi ya zaro na gwamma kuɗi naira dubu ɗari biyu kai kai kai kai eh. naira ishirin eh, dubu ishirin da biyar ta kiya a ceciran ta ta ce ta ba ta da shi wallahi tallashi ba ta da shi yanzu ta riga ta so kaya shago shi kenan sai mutumin ka eh. ya kirga dubu ishirin da biyar ya ɗauka ya kai asibiti aka yi mata jinya aka koci sa'a ta samu lafiya aiki nan da aka yi aka dace ana can ana mata aiki ana jinya ta ya dawo gida mm. ya sayi sabuwar katifa ya zo ya mayar da ita a gado kana kudin nan ta yi cefanen gida ya yi komai abin da ya kamata a yi da suke ta maneji eh. da ya kamata ya yi a gidan na ya gida ya gyara gida tsaf ya samu ya biya kudin auren dan sinan tsaf <laughs> a katifan nan ana gobe za a sallame ta daga asibiti ya kawo sabuwar katifa ya sawo sabuwar katifa ya sa a gado ya dauki tsohuwar katifan sinan ya sa yaron mai auren ya je ya kona a kofar gida eh. shikenan tana dawowa cikin gida sai ta ga sabuwar katifa a gado eh. sai ta ce a'a ai ko ba wannan katifa bace ta bari sai ta ai abin da ya faru shine eh. da ta tafi asibiti nan sai ya zo ya ga katifa nan ta tsufa ga su kudin cizo ya eh. ta je asibiti ta sha wahala bai so ta zo ta shiga wahala kudin cizo muna cewa ka zunzumi a Ghana yau <laughs> ya ce shi ne sabon sabon katifa Yasa sa awa da je kona wannan kawai a bakin tun da wannan tsoho katifa ba eh. zai ba tsoho katifa na ga kudin cizo a bai ce mata shi mata ta sa kai kuka ta fara kuka kwanan ta goma wata da kuka duk wanda ya shigo ya same ta tana kuka sai ta ce mata wannan dinkin da aka mata shine ne <laughs> ce mata zafi a cikin ta <laughs> ya ji sa'a ma bata ce za ta koma asibiti ba Liki je mata zafiya cikin ta ba za ta iya ce masa ai ga gabanin da ba ta iya <laughs> kai wanda abu ga ta ce ko sisin goma ba su da shi <laughs> kuma miki wai kama bakin shi abin shi wai shi ne ba ake cewa a cikin wannan wannan wane ne ya fi kuma wane ne aka fi cuta a cikin <laughs> wannan lamarin tabbas ita matar ce aka ita matar ce aka fi cuta amma ita kuma ita ta cuci kanta ba ba wanda ya cuce ta ita ita ce ta cuci kanta <laughs> to gaji na ga malama <laughs> jinda na daga bana nusa bini da haka nan za mu ja burki yanzu a madadin baba ya kuma makeri alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ce da alheri. kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.